إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ba haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na rihlatul khulud addar al-akhira na babban malami a sheikh dr mustapha murad malami a kulliyatul da'awa a jami'atul azhar wanda muke gabatarwa a nan masjid kitabu sunna alaman hajji salafiya unguwar jugwal garin biyu jihar borno muna daren lahadi muna daren lahadi wacce take daren 24 ga watar jama'a da nisani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif 442 ta zo daidai da daren bakwai ga watar biyu watan february miladiyar shekara 2021 a mun yi karatuttuka a uku ko yau insha Allah ta'ala karatu na 24 shan muhammad ba ne fiyansa yau insha Allah ta'ala karatu na 24 karatu na 24 ina jin za mu tashi shafi na saba'in da hudu ko? shafi na saba'in da hudu yawwa ya yi masa taken al'amwatu ya zuru nalhai matattu suna ziyartar rayayyu al'amwat matattu ya zuru nalhaiya suna ziyartar rayayyu zai ka dalilan da suke nuna wayanda suka mutu suna ziyarar rayayyu ba wai ana nufin da gangan jiki da kaza da kaza ba ana nufin ruhin su ana iya ganin wasu saƙonni ta mafarki yayin da wasu suna zama ingantattu a gefe guda kuma ɗaya wasu kuma ba ingantattu ba malai an bashar bin mansur daga bashar ɗan mansur ƙala ya ce lamma kana na ta'un lokacin da ake cikin zamanin annoba kana rajulun yaktalifu ila jubban kana rajulun ai wani mutum yaktalifu yana kai kawo ilal jubban yana zuwa makabarta jubban shine al-makbara mutumin nan yana da yawan zuwa makabarta fa yashidu salata alal janaiz sai ya je ya halarci sallah wa gawa a wato dama da su a da da suke yi dab inda makabarta yake akwai inda ake warewa nan ake sallatar gawa shikenan sai a shiga da gawa ciki abin ne to shi kulle ya lazanci wurin fa za amsa in ya kai yamma wa ƙafa ala babil maqabir sai tsaya kawai akan kofar makabartar shi shine aikinsa in yamma yayi sai tsaya a tsakiyar kofar makabartar sai ihu ya ce faqala sai ce anasallahu wahshatakum wa rahima غربتكم وتجاوز عن wa وقبل hasanatukum shi iyakan kalmomin ana sallahu wahshatakum wa rahima ghurbatakum wa tajawaza an musiikum wa qabila hasanatukum jumla hudu abu ne fito ana sallahu wahshatakum Allah ya ɗebe muku kewar kaɗaicinku, asalin anasa daga anis abokin hira wahsha kadaici mana Allah ya zame muku abokin hiran kadaicin ku kenan Allah ya ɗebe muku kadaicin ku ya ko inda suke cikin kaburbura addu'ar wa makabarta wa kabarin duka yake faɗa sanan wa rahima ghurbatakum Allah ya rahamci bakuncin ku ya tausaya wa bakuncin ku wa jawaza an musiikum ya yafe wa'inda suka munana aikin ku wa qabila hasanatukum kuma Allah ya karbi mai kyawawan ayyukan shi shi na abin da faɗa la yazidu ala haula il kalimat baya ƙara komai kawai wannan jumlolin kalmomin kala bashar ibn mansur yace kun ga wannan a lokacin da ake annoba kenan da shi ana yawan kai gawa kabari wannan mutumi ya lazunci faɗin haka a makabarta yana faɗan wannan sau ɗaya sai tafi gida kala fa amsaitu za ta lailatu eh. sai na yi ne ko a wata yammaci a wata dare wan sarabtu ila ahli na tafi zuwa ga iyalaina Walan atul maqabir mutum yace ban zo ina ba ban zo makabarta ba a ranar fa ad'uwa kama kuntu ad'u yi musu irin wannan addu'a da na saba yi na ana sallahu wa Rahima, wa rahima ghurbatakum wa tajawaza an musiikum wa qabila hasanatikum yace ranan ban zo nayi ba qala yace fa baina ana na'imu yayin da nake barci iz bi khalqin kathirin sai yi mafarki ga wasu halittu masu yawa karja'uni sun me sun zo min fa qultu sai nace da su man antum wai ko suwaye ne wa ma hajatukum me buƙatar ku qalu sai suka ce nahnu ahlul maqabir mu ne mutanen wancan kaburbura kullu sai na ce ma hajatukum to me damuwar ku ma hajatukum me damuwar ku qalu suka ce innaka awwattana minka kai ka sabar mana daga gare ka hadiyatan akwai wani kyauta da kake mana inda siratika kana mana kyautan yayin da za ka fice ka tafi gida da yamma ila ahalika yayin da za tafi wajen iyalanka akwai kyautan da kake mana ka sabar mana da wannan kyautar don haka ƙultu sai na ce wa mahi a mafarki gani me ce ce kyautar da nake muku ƙalu suka ce addu'awat allati kunta tad'u biha addu'an nan da kake mana ma'ana addu'ar anasa الله غرب wa rahima غربتكم وتجاوز عن amma وقبل حسناتكم قال hasanatukum qala ta qultu لذلك zan dawo zuwa ga haka zan zo in ci gaba wai wannan kyautar da kake mana muna jin daɗin shi yau kaɗai rana ɗaya da ka yanke ba ka yi mana ba sai da muka ga canji shine sai ya ce to zan dawo ina yi muku shi fama taratu ha ba ban sake barin wannan ba tun wannan rana ina ma kai ma za ka riga hawan mashin ko keke ka tafi makabartar garinku ka a ana Sallah wa kun wa rahima ghurbatakum wa tajawaza an kun wa qabila hasanatukum ko da yare Allah ya maye gurbin ku ya jinƙan ah, abin baƙuncinku ya yafe wa zunubanku ya kaɗi kyawawan ayyukanku kai ko da za ka je makabarta ka ci Allah ya yafe muku sai sun ga canji wa an rashidin ban sa daga rashidin an sa an rajulin daga wani mutum an yazid bin abi habib anna sulaim ibn Umar, lalle sulaim ibn Umar, marra ala maqbara ya wuce kan me makabarta wa huwa haqinun yana matse in ka jaji haqin kamar mutum yana matse da bawali ko bayan gida kana magana ne tambaya ne yawwa eh haka ne haka zance yake eh wannan ya nuna ba sai an shiga ba ko a baki ka tsaya ka fara ka lafi bai shiga ibn sa'ad ya samu daga wani mutum eh, mutum ko daga yazid dan abi habib yace ana sulaim ibn umayr marra ala maqbara sulaim ya wuce wajen makabarta wa haƙinu yana matse irin matse na bawali ko bayan gida qad ghalabahu al ya fi kama bawali ya galabta shi Bawali ya dame shi fa qala hu ba'du ashabihi suna tafiya fitsari ya addabe sai wani cikin abokanansa ya ce da shi launa zalta ila hadil maqabi da ka sauka wannan makabarta kai samu rike bawali fabulta kai bawali fi ba da hufariha a sashin raminta ba wai yana nufin eh, kenan mai shi zai iya yiwa ba mutum bane mai tunani kai fitsari a ɗaya daga cikin ramukan kaburbura fabaka sai eh, salim ibn umar ya fashe da kuka ko sula ya fashe da kuka to ma'alar sa'anan sai ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wallahi inni la astahi min al amwar wallahi ina kunyar mamata ina kunyar gawar waki kama astahi min al ahya kamar yadda nake kunyar rayayyu walaula anna al mayta yash'uru bi zalika to jama'a da bawalin da zaka yi akan kabari da mamaci baya jin haka lamas ya minu da bai ji kunyar ba wannan yana sake tabbatar mana hadisin da yake cewa karya kashin mamaci kamar karya shi yana mai yana raye sannan kuma na biyu yana nuna mana cewa a lalle lalle a rika ganin alfarmar wanda ya rasu sannan kuma na uku yana nuna mana fa duk abin da za ka yi a kabari gawar yana sani ta je makabarta duk abin da za ka yi a makabarta kamar mutum ne shiga gidan ka yi abu gawa ya sani abin da zai kaga wannan yake yana kunya mamata Abinda da zai sake fito mana da wannan fili a na Aisha Allah ya kara mata yarda da annabi ya rasu aka binne annabi a ɗakin ta sallallahu alaihi wasallam don ba a binne annaba sai inda suka mutu tana shigowa ɗakin babu hijabi ta ɗauki abinda da za ta ɗauka ana nan babanta abubakar ya rasu aka binne shi a tana shigowa da hijabi rana ana nan babanta sai na umar ka ya rasu kaga umar ba muharramin ta ba sai zanto duk lokacin da za ta zo yankin ɗakin ta ɗau abu sai ta sa hijabi wai tana kunyar umar ta abin da zai daɗa fitowa da wannan fili idan annabi ce an binne gawa in ana tafiya gida yana jin taku mai kafafuwa kuma annabi ya tsaya kan gawar waki, ya ce eh, eh, ya kira su abu jihar suwaye suwaye fa hal ra'aytum ma wa'ada ko rabbukum haqqan sannan kuma ya tabbata annabi da yayi wancan kiran ma aka kira su suna jini ne sannan bai ce ai ba ku fi su jina ba ba ku fi su jina ba akwai eh? ha? a wannan ba na kashe don ina karin bayani akwai ana barakallahu fi wa nawwara Allahu maswaka shukran an gane ko ne kenan sai ta nana ta wannan saboda haka don a nuna maka gawa yana ji shi yasa annabi ya ce ai kar ku cutar da gawa a kabari ta yadda za ku zauna kan kabarinsa in ka zauna kan kabarinsa tamkar a turbinsa ka zauna har wani wuri annabi ya ce da mutum ya zauna kan kabari gwanda ya samu alura mai tsini ya zauna kai har ya je ga kashinsa saboda haka wayannan duk bayanan muna kawa ne don a sani cewa gawa ko yana kabar yana tasirantuwa da abubuwan da suke faruwa a location din kabarinsa wa ablaga min zalika abin da yafi wannan isarwa ah, annal maita lalle mamaci ya alamu ya san bi amalil hayyi min aqaribi aikin rayayyu daga danginsa wa ikhwani da yan uwansa ma'ana a ah, ka tausaya wa iyayenka da suka rasu a rika jin labari mai kyau ake kai musu dai idan mutum ya yi ta'asa ya harbe mutane ya tada bom ya yi kinnafe ya yi kaza ana gaya wa iyayensa da suka riga shi gidan gaskiya kun ga ɗanku eh abun alkhairi gagarimi ya gina masallaci ya yi kaza ya yi kaza ta ce kun ga ƙoƙarin ɗanku malam ya ce wa ikwani daga dangi da yan uwa abdullahi ibn mubarak abdullahi dan mubarak ta haddasa ne bin yazid an ibrahim an abi ayyuba thawr ya gaya mun daga ibrahim daga abu ayyuba tu'radu a'mal al-ahya'i 'ala al-mauta ana bijira da ayyukan rayayyu ga matattu fa idza ra'aw hasanan farihu idan matattu suka ga an kawo musu kyawawan aiki na ƴaƴansu ko na ƴan uwansu ko na dangi sai su yi farin ciki sai a ɗau hoto a nuna musu ga ɗanka ya gina masallaci kaza ga ɗanka ya gina rijiya kaza ya tona bohal aure kaza ga ɗanka ya tausaya wasu marayu ya taimaka wa fakirai ya biya wani hajji ya je asibiti ya biya wasu kuɗin aiki ana jaya wa parents ɗinsa sai su yi farin ciki wannan kenan kaga ya bar waladin salihin kenan sannan kuma wasu har albishirin ake musu albishirin ka ɗanka ya yi kaza kai ma kana da kamushin wa in ra'aw su'an idan iyaye sun ga mummuna abu sai a ce to ga ɗanka sai a ɗauko bidiyon wani ya tada bam a wuri kaza ya kashe mutane ya yi kidnapping na wani ga dajin da suke gashi nan da yan uwansa yan kidnapper ga yadda ya sa dangin wani a cikin kunci to in sun ga yaron su ya yi mummuna bukatar su Allahumma jibi ya Allah ka dawo da shi hanyar daidai وذكر ابن أبي الدنيا أن أحمد ابن أبي الحواري قال حدثني محمد أخي قال دخل عباد ابن عباد عباد أم عباد يشجع على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين لوتي إبراهيم بن صالح هنا فلسطين فقال سيتي ابني كيم وعز قال سيتي بما أعذك دم يزمك وعز أصلحك الله ألا يجارك دم يزمك وعز balaga ni labari ya iso ma abinda zan gaya maka na wa'azi anna amalul ahya lalle ayyukan rayayyu tu'radu ala aqaribihim ana bijirowa da su ga waye ga dangin su almauta matattu fanzur ka duba ma yu'radu ala rasulillahi min amalika wani aiki ne za a riga bijirowa annabi na aikin Allah eh, ka yi aiki mai kyau da za a riga ga annabi ga aikin ɗaya cikin al'ummarka fa baka ibrahim sai ibrahim fashe da kuka hatta khadalla lihiyatuhu har gemu su ta jika wa qala ibn abi dunya ibn abi dunya yace wa haddathani muhammad ibn husayn حدثني خالد بن عمر الأموي حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال كان لي شرة سمجة فمات ibn صدقة Al-Jafari yace kana لي shira. Ina da أشرار aiki. ma'ana yana da aikin fitsara a shirarin mutum ne An iska ne shi kanan dai ina da wani aiki a shirarancin samja mummuna samja ya ni kabe fa mata aji sai babana ya mutu fa anabtu sai na komo zuwa ga Allah wa nadimtu na yi nadama alama farwatu a bisa sakacin da na yi kaka mutuwan nan wa'azi ne wanda ga shirare ne tantiri ne sai baban ya rasu kawai me sai ga ya rasu kuma wani ka gan natsuwar ya riga ya tafi kenan da yawa akwai irin wayannan za ga yan iska ne wani sai wani cikin su ya mutu sai su nasu ko wani in babansa ko mamarsa ko matarsa ta mutu ko wani na kusa da shi sai ya nasu shi ne kenan sai ce sai na yi nadama na koma zuwa ga Allah na tuba a kan sarkacin da na yi na ibada alajar summa zalaltu sannan sai na karkato ayyuma zalalin zillatin dukkanin karkatowa ma'ana na karkato zuwa ga aiki mai kyau dukkanin karkatowa na faƙala fara'aitu abi fil manam sai naga babana a mafarki faƙala sai ce ai bunayya ma'ana ya bunayya ya ƙaramin ɗana ma kana shaddu farahi ka ban taba tsananin farin ciki da kai kamar yanzu ba a'maluka tu'radu alaina ayyukanka ana bijiro mana Eh, fatashabbaha bi amali salihin sai nake ganin ayyukan ka sun yi kama da ayyukan salihin sai a ce mu ga qiyamul lailin danka ga sallolin farilla danka ga sadakar danka ga sada zumuncin danka ga kaza ga ana ta bijiro min da ayyukan ma kana hadhihi marra amma a wannan lokacin istahyaytu lidhalika haya'an shadidan yace sai na sake jin kunya mahaifina mafarki kunya mai tsanani eh, fala taghzani fi man haule min al amwat dan ya sake cewa baban ya ce dan fala tughzini kada ka bakanta min fi man haule min al amwat cikin wanda suke gefe na na matattu kun fahimci wannan wato yadda ka ga mu muna rayuwa a gari sai wani yayi sata ko yayi kaza sai a zo na ta hira dan wane nan ba shi da albarka dan wane nan yanzu shekawa iyayensa da za su ji magana kala kala to wato yadda muke gani haka haka wayanda suka rasu a barzahu to sai da yi hira kai an kai harfar maki kasuwa kaza an kashe mutane kaza dan wane ne ba baban shi ma nan sai a riga kirshi a riga faɗin shi ko ya irka yar wasu sai a riga faɗin shi shine baban ya ce karka ta ne karka sani bakin ciki cikin matattu da muke tare a nan barzahu ne fala tukhzuni fala ne kada ka bakanta min fi man haule min al'amal ina jin daɗi da ake kawo labari mai daɗi a kanka. sai ce ɗanka ne an gane ko kala har yanzu shi wannan sadaka ibnu salah al-jafari sai ce, wa kuntu asma'uhu ba da zalika ya ƙolo fi du'a'ihi sai na ji sa bayan haka yana faɗa a addu'arsa fi sahar in yazo sallah a lokacin asuba wa kana jaran li bil kufa na ne a kufa shi sadaka sai na ji yana ce in yazo zo ya yi sallolin sa ƙarshen dare sai ya hannu yana alƙadar yana cewa as'aluka ina roƙonka ya Allah ina batan komawa zuwa gare ka la raja'ata fiha komawa da bazan sake dawowa in fantsare in zama ɗan iska ba wala haur ko ba zan sake lalacewa ba ya muslihu salihin ya Allah bai gyara salihai wa ya hadil mudallin ya wanda yake shirye da batattu wa ya arhamar rahimin ya mafi jin ga masu jin kai ina wanda ya natsu don baya son eh, hawan jinin baban sai tashi ko na mamar sai zama mutumin kirki kare ta waito sun mutu zai bude sabon shafi na iskanci tunda yanzu ba wanda zai sa masa ido bakanta musu da zai yi in yi mummuna abu bayan sun mutu ya fi tsanani akan bakantawa da yake yi in suna raye wannan kenan wa haza babun wannan kofa ce fihi a a tsaro akwai asarori kafiratu masu yawa ana sahaba daga sahabbai da suke eh, nuna wanda ya mutu yana tasirantuwa da abubuwan da ake yi a wannan duniyar a raye wa kana ba'dul ansar ya kasance wasu mutan madina min aqaribi abdullahi ban rawaha daga makusantan abdullahi ɗan rawaha ya yaqulu yana cewa allahu ne a bika min amalin akhza bihi inda abdullahi ban rawaha eh, yana cewa ya Allah ina neman tsarinka daga duk aikin da akhza bihi zan kaskanta da shi inda abdullahi ban rawaha Babana abdullahi ɗan rawaha ya Allah ka raba ni da mugun aikin da idan na yi. babana abdullahi ɗan rawaha zai kaskanta zai ji babu daɗi a can barzahu kana ya zalika wani yana faɗin sa ba da ta shahada abdullahi bayan babansa abdullahi ibn rawahan ya yi shahada ɗansa yake wani addu'a kamar kai ne ka addu'a ya Allah mahaifina ya rasu ko mahaifiyata ya Allah ka raba ni da aikin da za a musu gori da shi ya cutar da su a cikin kabarinsu ko a barzahunsu ka roƙi Allah ko ya aza ka akan aikin da zai amfanar da su don sau tari duk kirkin da yaro ya yi fa ina min kasbi abihi ladan kai tsaye na samu baban shi ma wa malai ci gaba wa yakfi ya isar fi hadhihi a cikin wannan tasmiyatul musallimu alaiha ambatan wanda yake sallama akan kabari in ya zo makabarta ya sallama za'iran ana kiransa mai ziyara walaula anam yash'uruna bihi da sun san da shi lama sahha tasmiyatuhu da bai inganta ba a ambace shi za'iran mai ziyara فإن المزور للم زيارة mai ziyara in lam من ziyarata إن بيستن in bai san ziyarar wanda ya ziyarce shi ba lam yasu an yuqala zarahu ba zai inganta ba ya ziyarce shi a ah, na ko ku ziyarci makabarta ah, to me yasa ka yanzu in ka ziyarci mutum ai sai wanda ka ziyarce shi ya san me ka ziyarce shi to ba kira ziyarta makabarta ba face gawar jijjibi sun san ka ne ka wannan ke. haza wannan huwal maqul shine sananne min ziyara daga ziyara inda jami'il umam a wajen dukkan al'ummu wa kazalika kamar haka assalamu alaihim aidan in ka zo makabata kai musu sallama fa inna salam lalle sallama ala man la yash'uru ka wanda bai sani ba wala ya'lamu bil muslim mahal musulmi bai san ya zo ba ma abun korewa ne tana ce ka yi wa makabartan sallama don me aka ce ka musu sallama ai za su karba wannan kenan wa qad allama nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu haqiqa annabi ya ilmantar da al'ummar sa an yaqulu su fada in sun zo makabarta salamun alaikum ahlad diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية annabi yana ya karantar a ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ahla diyar mutanen gidaje minal mu'minina wal daga mu'minai da musulmai wa inna insha Allah mu ma in Allah ya so bikum lahiku za mu iske ku yarhamullahu almustazlimina Allah ya jin dan wayanda suka gabata minna a cikin mu wa minkum da a cikin ku wal mutakhirin Allah jin jin wayanda za zo daga baya nas'alullaha lana muna roƙa wa Allah mu muna roƙan Allah gare wa mu wa lakum da wa ku al'afiya lafiya rawal bukhari wa muslim wa hadha as-salam wannan sallamar wal da magana wani da da kira mawjudun samamme ne yusma'u ana ji wa yukhadabu ana hira da shi wa yuqalu ana mai da hankali akai wa yuraddu ana mayarwa wa illam yasmi al musallim wa illam yasmi al musallim ko da bai jiyar da wanda ya sallamar mayar da amsa ba wai za sallar rajul qariban minhum idan mutum ya salla kusa da su shahaduhu suna halartarsa mana suna sani wa alimun salatahu sai ne shi ya yi sallah mana ka samu wani wuri gefen makabarta ba sallah makabarta ka yi sallah wa alimun salatu suna sanin wani ya yi sallah kusa da su wa gaba duhu ala zalika sai su riga marmari ina ma da mu ne a raye da za mu yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba wucewa a wajen makabarta ku kunna wutan gefen kuma da ya wuce a wajen makabarta sai annabi yake cewa a ganin ku gawar da suke cikin wannan makabarta da za a cire su kuna ganin me za su yi burinsa suka yi shiru sai annabi ya ce wallahi duk wanda yake kwanci a kabarin nan da za a cire shi to zai yi burin ya yi sallah raka'a biyu alal akalli to ga kai kana raye sai ka rika yin salloli din mala ya ci gaba da cewa qala yazid ibnu harun yazid dan harun ya ce wa idza akhbarana sulaiman at-taymi ko أخبرنا سليمان التيمي أنا أبي أسماء النهدي أن ابن عباس خرج في جنازة عبد الله بن عباس في جنائزة في يوم أولين وعليه ثياب ينا سنية تفاجي خفاف مرة ثانوي فانتهى إلى قبر عثمان النهدي ياتي ابن ibn abbas ya fita وترانا wata rana da riga mara nauyi yadi mara nauyi sai sojan wani kabari kala ta fa sallaitu rak'atayn sai na salla a wajen makabarta din a waje can raka'a biyu sun mata aka'atu alai nazo nake shingida akai fa wallahi inna qalbi la yaqdan yace wallahi zuciyata a farke take istami'tu sauta min alqabr sai naji wani sauti a cikin kabarin sautin yana ta ilaika anni ka saki hanya ta ka tashi daga wurina la tu'zizni karka ce cutar da ni fa innakum qawmun ta'maluna wala ta'lamuna ko mutane aiki kuke amma ba ku sani ba wato irin kafin a zo da gawa ya samu irin duwatsun da ake jera a gefen gabari sai yake kishin gida da shi don ya gaji ya zauna ya ɗan kishin da shi sai ya ji a kabarin ya ce don Allah ka saki hanya ta. kana cutar da ni da wannan kishin gida da kai akan kabarin ku mutane ne kawai ku zo kuna ta aiki ba ku san me yake faruwa ba ku taka kaburburan mu ba ku san tumbin mu kuke takawa ba ku zo na kan kabarin mu ba ku san akan tumbin mu kuke zama ba ku kora dabbobi akan kaburburan mu ba ku san akan mutane kuke korawa kaga yana sake jaddada haramcin zama akan kabari kishin gida akan kabari taka kabari haramun ne wa nahnu qaumun mu ko mutane ne na alamu muna sanin duk abin da kuke yi wala na amalu sai dai kawai ba za mu yi mu aiki ba tunda mu mutu wala an yakuna li misla ka. da zan samu dama in yi irin raka abin nan da kai a habu ilayya min kaza wa kaza ya fi mun kaza da kaza fa haza wannan ala alima bittika irin kaga ya san akwai wanda yake shingida alal qabri akan su kabari wa bi salati da sallah da ya canje to jama'a wannan babin da muka karanta da muka dire al'amwatu ya zuru na mamata suna ziyartar rayayyu nan mun ka domin mala ya ka domin a nuna mana duk wanda ya mutu yana sanin a wasu abubuwa da ake a wannan rayuwa wanda a nan mun ji iyaye iyayenka sun mutu in kai abu mai kyau ana nuna musu kuma ana yaba musu a barzahu sauran da suke barzahu suna yaban su mahaifinka ya mutu ka yi sata ka ta da bom ka yi kidnapping ɗin wani ka ɗirka wata ciki ka yi kaza duk ka yi shashe duk ashirarancin da kake yi ana kai musu kuma ana goranta musu shi a barzan saboda haka yadda iyayenka suke raye kai iya kokari ka natsu don karka bata musu to in sun mutu ma natsuwar ya daɗa kama ka ne don yadda za a aibanta maka duniya ce dan wane ne dan wane ne wannan iskanci dan wane ne iyayenka su ji ba daɗi to haka a bar zanwu in kai mara kyau za a riga cewa dan wane ne dan wane saboda haka wannan kenan mu zanto mutanen kirki idan mun ji ko a cikin bayanan duk wanda ya zama nagari idan ya aikin kirki ko bayan rasuwan baban za a riga nuna musu wa baba a ce ga aikin ɗanka sai ɗan baban ya yi farin ciki sami abu aikin aka ce ce ya Allah ka dawo da shi hanya ma'an na wa na shafi na 76 tare da annaba da siddiqai to wani kowaye fara ta wakar tawatara hakika ya tawatara ta zazzo a jere mutawatira an ruwaito shi ta hanyoyi da yawa almura'i bi zalika wanda ya ga haka wanda ya wannan mafarkin famina ma da daga ciki ma zakarahu salih ibn bashir abuna salih ibn bashir ya ambata qala salih ibn bashir yace ra'aitu ata as-sulami naga ata as-sulami fi nawmi ab mafarki ba da mauti bayan mutuwar sa nayi mafarki da shi na gaishe fa qultu lahu sanata wa yarhamuka Allah Allah maka rahama laqad kunta tawil al-huzn kana da dogon zama cikin bakin ciki fi duniya a duniya akan da'awa akan kaza kana ta haduwa da bacin kala kala faƙala sai ya ce amma wallahi amma na rantse da Allah laƙad a ne zalika haƙiƙa wannan ya canza min da farahan farin ciki ɗawila mai tsawo wa sururan da farin ciki da'iman ko da yaushe wato wayannan bakin ciki da matsaloli da na yi ta samu ta dalilin da awa da sauransu to yanzu Allah ya bani farin ciki mara yankewa faƙultu sai na ce fi ayi darajati anta a wani mataki na daraja Allah ya ajiye ka qala sai ce ma alladina an'ama Allahu alaihi Allah ya haɗa ni a wuri daya tare da wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina tun daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da waye da salihai laqiya muhammadan wa hizbahu wannan ko yace ya haɗu da muhammadu da rundunarsa Waƙala qala abdullah bin mubarak abdullah dan mubarak yace ra'aitu sufyan as-sauri naga sufyan as-sauri fi nawmi a mafarki bayan ya mutu fa qultu lahu nace da shi ma bika da ka mutu ka haɗu da Allah me Allah ya maka ne me Allah ya saka ya maka da shi qala ta laqitu muhammadan wa hizba na haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa mana Allah ya haɗa ni da annabi da jama'arsa sahabbansa abokanansa yanzu haka muna cikinsu muna ta walwalar mu kaga wannan kyakkyawan ƙarshe ne na sufiyanu sauri sai kuma gafira lahu mafira an gafarta masa wada wani irin gafara a hatsar bi kulli zambin gafaran nan ya kewaye dukkan me dukkan zunubinsa waye wannan wa qala sakhar ibn rashid malakin sakhar ibn rashid yace ra'aytu abdullah ibn al-mubarak fi an-nawm naga ibn mubarak a barci ba da mautuhi ba mutuwarsa fa qultu sai nace alaysa qad mitta kai da baka mutu ba qala bala yace kware ko na mutu bana? qultu sai nace fa ma sana allah bika me allah yayi da kai ne da ka mutu da ka mutu ka tashi me allah ya maka ala ce ghafara Allah ya gafarta mu magfiratan gafara a haƙar bi kulli zambin wannan gafara ya zagaye dukkan sabo duk sabon gafara na ya dilitin ɗinsu bai bar sabo ko ɗaya ba la yuqadiru saghiratan wala kabiratan min al-ma'asi duk ya zagaya fa qultu sai nace fa sufyanu thawri to ya sufyanu thawri yake kala sai ce bakhin bakhin wai wai wai ai sufiyanu sauri matsayinsa ya fiye da kake zato za ka ma'allazina an amallahu alai ai wanne yana tare da wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna yayi kyau ulaika rafiqa wai nan su zanto su ne tawagar da kake tare da su rufi'a ila ashabil yamin thumma ila darajatil muqarrabin ga wani kuma yana mutuwa rufi'a aka ɗaukaka shi ila ashabil yamin zuwa ga wayanda aka ba su littafin su a hannun dama daga nan ma ce a ƙara masa kuma ila darajatul muqarrabin sana kai sa darajar muqarrabai kafa ashabul yamin suna kasa da muqarrabai don wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama sai me wasabiquna sabiqun su asabiquna sabiqun ulaika ne ulaika al muqarrabun kaga mukarrabai suna na sabiqun su aljanna wa faqihatin mimma yatakhayaruna ne wala min ghairi mimma yatahuna ne wa hurun inun ka amsalin lu'lu'il makrun wannan kenan shi da kenan ah, ya ce an dauka kashi zuwa ga ashabul yamin kuma ila darajatul muqarrabin daga baya ka masa qari ya kai darajar muqarrabai وذكر ابن أبي الدنيا من حديث حماد بن زيد عن هشام بن حسان أن يقظ بنت راشد قالت تشي كان مروان المحلمي مروان المهلمي ya kasance li gare ni shi makocina wa kana qadiyan bayan makocina ne shi alkali ne mushtahi da mai ƙoƙari qala sai ya ce famata sai makocina marwan almahlami kuma alkali sai ya rasu fa wajattu alaihi ji bakin ciki akan mutuwarsa wajattu alwijdan damuwa na damu da mutuwarsa eh wajdan damuwa shadida mai tsanani ta tace fara'aitu sai na gansa fi ma yaran na'im cikin abin da mai barci yake gani na mafarki sai na gansa mafarki qultu sai na ce aba abdullahi baba abdullahi ma sana abika rabbuka me ubangijinka yi maka ne da ka mutu ya yi tare ka alaita ta min janna ya shigar da ni aljanna ya shigar da ni aljanna inji marwan al eh, in inji alqali makocin marwan al-mahlabi yace Allah ya shigar da ni aljanna qultu sai raja thumma ma za sai me alaita yace thumma rufitu ila ashabil yamin na shigar da ni aljanna sai daga Allah ya ɗaukaka daraja ta aka kai ni inda ake ajiye ashabul yamin mabuta dama fa qultu sai nace ma maza bayan an kai ka ashabul yamin me biyo baya qala ta thumma rufitu sana aka ɗaukaka ni ila al muqarrabina zuwa ga muqarraban Allah ulaiikal muqarrabun qultu sai nace fa man ra'aita min ikhwanika da ka je wajen suwa ka gani a yan uwanka da kuka rayu cikin malamai da sauransu suwa ka gansu a ka gansu a wancan wajen da aka aje mukarrabai tana ko wanda suka riga ka mutuwa qala ra'aytu al-hasan naga al-hasan al-basri a wurin ɗaya da cikin tabi'ai wa ibn sirin naga muhammad ibn sirin wa maimun ibn sayyah naga maimun ibn sayyah su uku nan na tarar da su kaga wannan alaman kyakkyawan karshe ne ga wannan alƙalin kuma alamun kyakkyawan ƙarshe ne ga hassan basari da muhammad ibn sirin da maimun ibn sayya kaga dama muna tattauna kyakkyawan ƙarshe ka mutu a ganka a yanayi mai kyau muttaki'un ala saririn min zahab shi wannan kuma muttaki'un ya ki shingida ala saririn min zahab akan gado na me na zinari ya ki shingida a kan gado na zinari waye ne yake shingida a kan gado na zinari na jama'a bari mu ji Hamad. Hamad ya ce. qala hisham ibn hassan hisham ibn hassan ya ce. fa haddathatni ummu abdullahi ummu abdullahi ta ban labari wa kana min khiyari nisa'i ahli al-basra yanzu jama'a za a shigo wata mace ce kuma ta yi mafarki ita ta ga mafarkin ba ita aka gano a mafarkin ba isha ibn hassan ya ce ummu abdullahi wata mace ce cikin mafiya alkhairi mata masu kirkin mutanen basra ta ce ƙala ta ce ra'aitu fi ma yaran na'im na gani a cikin abin da mai barci yake gani na yi mafarki ka an ni da haltu daren hasana kamar ni ummu abdullahi na shiga wani gida mai kyau an ƙawata gidan an ƙayata shi gida ne mai tsananin kyau sun da dakaltu bustanin a gidan kuma akwai lambu sannan sai na shiga wani lambu fa zakartu min hasanihi sai na tuno daga kyawun lambun ma sha Allahu abinda Allah ya so fai za ana fihi bi rajul a cikin lambun nan in ji umu abdullahi sai na ga waye me rajul wani mutum sai na ga wani mutum shi wannan mutumin a mafarki na gansa mutaki ala saririn ya kishin gida kan mai gado min zahabin gadon ma na zinari wa ma'ahu tare da wani mutumin alwasfa'u alwasfa yana da masu masa hidima yana da hadimai mutumin nan na gan shi a wannan gida mai kyau cikin lambun da yake wannan gida. ga wani eh, gadon zinari yana kwanci akan gadon zinari tare da shi akwai alwasif masu masa hidima masu kawo wannan masu kawo wannan masu masa fifita sai ka ɗauka wani sarki ne ake masa fada wayannan masu masa hidima da aidihim a hannayensu al'akawib al'akawib jami'in na alkobin kofuna kofuna na abubuwan sha kala kala wani na zuma wani na madara wani na nono wani na turistai na aljanna wala hun fi hamin kulle samara ga sunan suna ta kai kawo da wa'inan kofuna ƙahalar ta ce a mafarkin nan fa inni la muta'ajjiba wallahi na yi mamaki na yi mamaki min husni ma ara daga kyawun abin na gani a mafarkin kyakkyawar gida kyakkyawar lambu kyakkyawar gado na zinari gashi nan kyakkyawar hadimai da kyawawan kofuna suna kai kawo suna yi wa wannan da yake kishin gide a kan gadon hidima izkila sai aka ce mu kin san wa yake kabarin wa yake kan gadon ta ta ta haza marwan al-mahlami wannan shine shekh marwan al-mahlami akbil ki fuskanto an ga akbala kai akbil kai ka fuskanto ka fuskanto ba ita ce da fuskanto ba don da ita ce ta ce akbili ka fuskanto fawa saba sai me sai ya yunkuro shi wannan wanda yake kwanci a kan gadon nan marwan almahalami sai ya yunkuro daga kan gadon fasawa ya daidaita jalisan a zaune ala a kan gadon ala sai ta ce wasai qaftu fi manami wasai qaftu min manami sai na farka a mafarkina na farka a mafarkina an gane ko fa'iza janazatu marwan sai gashi nan sai na ji kawai gawar marwan kan marra ha ala babi an wuce da shi a ƙofar gidana tilka sa'a sai dai wannan lokacin kenan mafarkinta ne ya nuna marwan yana aljanna wato ba mun je ta je wani kyakkyawan gida ba aka kai ta wani kyakkyawan lambu ga gado na zinari ta ga wani yana kwanciya kai aka ce wannan shine marwan al shi shine marwan ta ce wa marwan ka fuskanto ta marwan yana tashiwa yana ya daidaita zaune ya juyo kawai sai barcin ya yanke kawai tana farka daga barci da marwan din bai mutu ba tana zuwa kofan gida tana laifin kofan gida sai ta gara wucewa da gawa gawan waye ta ce ai marwan ne ya rasu al kaji mafarki ya zama gaskiya ya nuna an kaziransa shi dan ta ba annabi ya ce babu abin da ya rage na wahayi sai dai mubashara ko mafarki na kwarai an yara har rajul au yurala sai mafarki na kwarai mutum ya gani da kansa ko a ga masa ka yi mafarki mai kyau ko wani ya yi mafarki da kai a hali mai kyau an gane ku وقد جاءت سنة صريحة hadisi ya zo a fili bi talakil arwah yana nuna rayuka bayan an mutu rayuka suna haduwa a barzo suna haduwa talakil arwah wa ta'arufiha suna sanin juna wa hadha umayr bin wahab ga umayr dan wahab utiya fi manami an zo masa a mafarki fa qila law aka ce masa qum ila mawdi'i kaza wa kaza Amma farki aka ce ka je wuri kaza da kaza min al-baiti daga gidan shi yanzu brok ya dame ka sai a ce to ka tashi in ka tashi ka je wuri kaza ka tona rami kaza za ka samu damin kuɗi to irin abin da ya faru da wannan ke umair ibn wahab yana cikin tsananin talauci da brok sai kwanta da yana barci ta aka zo masa a barcinsa faƙila aka ce masa kum ila mawdi kaza wa kaza ka tashi ka je daidai wuri da wuri kaza da kaza min albayti a gidan daidai gidan ka je daidai wuri kaza da kaza a tsakiyar gida fa hakaru ka tona daidai wuri kaza tajid mala za zaka samu dukiyar babanka a wurin kaga mutanen da su ba su da banki kawai mutum yana da gwalagwalan sa sai ya riga sawa tukunya ya tona rami ya binne eh brok ya je ya tona ya ɗeba shine banki fa ya yi sa'a ya mutu sai wasiya ya wani kuma ba zai yi wasiya ba har ya mutu don mai yiwa mutuwar ya zo masa ba zata bai yi wasiya ba ko take da wasu wasu suka sassare su suka kashe shi ko ya je gona ne wani macije cije shi tafi a ɗauko shi ya mutu ko kuma yana haushin ƴaƴansa magadansa ba sa jin sa sai ce za a yi biyu babu in suna cewa Allah kargiwa mu sha romo sai ki ga musu inda kuɗi ina fata an gane Abinda yake nuna mutanen da sun shahara da ajiye kuɗi a rami a suratul kafi ammal jidar fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا hadir ya ce wa ne musa wannan katanga da gaga na daga na wasu marayu ne biyu a birni a ƙarƙashi akwai tafka akwai ramin da babansu ya tona a ƙarƙashin katangar ya binne musu dukiya to shi a wannan mafarkin umar ibn wahab ya yi mafarki sai aka ce masa bai dade da musulunta ba lokacin bai dade da musulunta ba sai aka ce masa qum ila mawdi kaza wa kaza ka je daidai wuri kaza daga kaza baita a cikin gidan fahfiru ka tona jid mala abika za ka samu dukiyar baban ka wa kana abuhu qad dafana mala baban ya binne dukiya sosai wa mata ya mutu wa lam yusib bihi bai bada wasiya fa qama umair min nomi. umair da ya tashi daga barcin sa bai wata wata ba fahtafara sai je tona wurin yana tona wurin fa asaba ashraka alafi dirham sai da ya samu dirhami dubu goma dirhami dubu nawa dubu goma yanzu dirhami dubu goma kowane dirhami ɗaya naira dubu goma ne an gane dubu goma sau dubu goma ku buga zero na wani, wani ka buga don kafi kuwa kuɗi ko miliyan goma ko miliyan ɗari nawa ya nuna mu dubu goma sau dubu goma za ku buga mana ha? miliyan miliyan ɗari ya tona rami ya samu alhali dama ya kwana da yunwa ba <laughs> ko yau ka samu miliyan ɗari dai ma sha Allah guda ce da yi boban fallasa malam Muhammad yau an baka miliyan ɗari ai a ajandar ka kai aure ko ba shine lamba 1 to Allah kawo mu albarka waliva kama wurin ta ya su goro da shi kawai a mafarki aka ce ka je daidai ka za ka tona rami akwai dukiyan babanka sai je tona ka ga waliyan Allah wani abin ba su sani ba sai Allah ya gaya musu ya yi samu dinari dubu goma ba iyakansa ba wa tibran zahaban da shuri na zinari wani zinari babba wanda za a ji a kai shi ma samu miliyoyi kasiran da yawa faqada daina guda ma bashi ya masa katutu ya biya ba su kan da yake kansa wa suna haluhu halinsa ya kyau ka san shi talauci wani yana tsufar da mutum ya kodar da shi kafin ka je mai rayuwarsa ya sauya eh, rayuwarsa ya sauya ko ya zama bulbul ya fara haske ya fara walƙiya. shi da kenan wa halu ahli baiti ba mai mako ba iyalan gidansa su ma su zama fau fau rayuwa duniya ta dawo sabuwa ana cin duniya da tsinke wa kana zalika hakan ya faru ne akiba islami dab da bayan musuluntarsa ya musulunta kwana ɗaya kawai sai wannan mafarkin don ka sani musulunci arziki ne karshen sa zabe musulunta ba Allah ba zai ba ka kuɗin nan ba fa qala lahu sughra min banati sai karama cikin ƴaƴansa mata yar auton sai ta ce ya abati ya babana rabbuna ubangijinmu nan hada alladhi ahyana bi dinihi ubangijinmu nan da ya rayar da mu da addininsa muka musulunta nan khairu min hubal wal uzza ya bi gunkin nan hubal da uzza ta suna bautan hubal ilu hubal da uzza allah nan na yanzu ya bi hubal da uzza har karamar yarsa ta samu tauhidi ashe kuɗi jama'a yana da amfani har karamar yarinyar ta gama fahimtar tauhidi da aka samu kuɗi shi da kenan walaula annahu kazalika da ba don kama haka ba ma warrasaka azal mal da Allah bai gadar maka wannan dukiyar ba wa inna ma abattahu ayyama ba ba fa ka bauta Allah ne kwanaki kadan ba kwanan ka musulunta ba ayyaman qala'il kwanaki kalama duniya da ya koda maka duniya shi yasa yanzu ai yawancin kaga mutum yana cikin talauci yana gidan wiwi yana kaza yana karta yana dara sai ga sallama baya yi to shi yasa sai dada wahala a cikin talaucinsa to ka duba wannan jama'a yayi kama da wata mas'ala da wahid abdulsalam bale ya kacin asarimul battar cewa mutum akwai addu'o'in da ya karanta in an yi wa mutum sihiri an binne yana so ya gane inda aka binne akwai shawarwarin da wahid abdulsalam bale ya cikin sarin battar ya zo kwanciya barci ya cika dubban barci ya yi alwala ya yi kaza ya yi kaza ya yi nace da addu'o'i ya yi addu'o'i ya kwanta yau da gobe yau da gobe wata rana zai mafarki a nuna masa wanda ya masa sirrin ko inda aka binne an gane ko shine har ya kawo kissar wata mata da aka yi mata sihiri haka to ita ma sai ta ado ta kwanta barci ta yi mafarki a cikin gida akwai dandalin da ta cika zama a mafarki aka ce ta je ta tona wurin da safi ta je ta tona wurin sai ta cire kayan tsatsuma da aka binne a wajen amma ba duk wani wargajejjen mafarki ba ba sai mafarkin da ya samu wa'annan ladubba da annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin labid ibn al-asam da ya masa sihiri hadisin da labid ibn al-asam bai huda na yi wa annabi sihiri ya je binne shi a wani rijiya ana cewa rijiyar zarwan wata ruwa ya ce arwan wannan sihirin kuma an ɗauki kum ne da annabi ke taje kai a jikin kum na akwai makalkalun gashin kansa da na gemunsa da na sajensa aka cire aka je aka haɗa da furen dabino aka haɗa da igiya aka masa kulle goma sha ɗaya aka je aka jefa a rijiyar zarwa manzo Allah ya zo ya zanto aka shafe shi da wahami da yawan mantuwa har ma wani abu zai ɗauka zai iya ko ba zai iya ba har ya shafi zamantakewarsa da iyalansa amma bai shafi babin wahayi ba annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ya zo kwanciya ba sai ya yi ta addu'a sai ya yi ta addu'a rannan sai ya tashi da safe da asuba sai ce ya aisha inna allah taftani fi mastaftaitu Allah ya bani fatawa cikin fatawar da na nema ai wannan ne da yake damuna labiru ibn hassan ya hada ga kudin da aka biya shi an binne a rijiyar zarwan annabi da ya fito shi da sabon suka je rijiyar zarwan a mafarka an ce sai ya daga dutsen kasar rijiya aka daga aka cire sihirin har ma ruwan wuri ya kada kamar ruwan lalle sai annabi ya wuce kaga ai a mafarki aka biya saboda haka wannan yana nuna mana akwai mafarki da yake annabi ma ya faɗi yadda ya mafarkin yake mutane ne biyu suka zo wajen shi a mafarkin ɗaya zo na daidai kansa ɗaya wajen kafarsa aka ce sun zo a siffar mutane amma ɗaya jibril ɗaya kai sai na wajen kafar ya tambayi na wajen kan me ya samu wannan mutumin sai na sama yace ɗubba an sihirce shi sai na ƙasa yace man ɗabba uwa ya sihirce shi sihirce shi sai na sama yace labidu ibn al-asam al-yahudi to kun ga wannan ya nuna mana ashe mafarki yana da tasiransa a wasu lokuta amma ba ce don kayan mafarki wani dinka da wuka wani yana kaza kawai ka je ka ɗibi mafal mota da ja kama shi wannan shirin ne kawai ke sai ɗaka fada da mutane don wasu ba sa gane wani za ka iya kazo kana masa roƙiya sai ya kiran suna wani mutumin kirki sai ta yi da shi muke fatalwa in ka zama jahili sai ka zargi mutumin da fatalwa an gane ko don shi ya iya wannan haɗe haɗe domin ai dama ko da wai da abu salam bala abinda da ya fara cikin salam bata in ji kun fasu kun bi na bai to dama su jinnu fasu kai sai ka ce aljani ya ce kaza eh aljani ya ce kaza aljani ya ce yana shan jininsa babu makarici a duniya kamar shaidan ba duk maganar su bane yake zama gaskiya ke kenan malai ya ci gaba da cewa wa ma hadithu umayr haza bai to ba su umar wannan wastikhrajul hulmal da yanda fitar da dukiya bil manami a barci ya gani bai ajabe zan to mafi ban al'ajabi ba mai ma inda na in ji ma mai rubuta littafin nan shan dr mustapha murad kamar abin da muka ya faru a wurin wa shahadnahu mun gani da ido in ji shi mai wannan littafin fi na a zamanin mu fi madinatina a birnin mu can alkahira can masar min abi muhammad bin abdullahi al-baghanshi wa kana rajulan abu abdullahi mutumin kirki ne abu muhammad ibn abdullah mutumin kirki ne saliha wa kana rajulan mutumin kirki ne mashhuran ya shahara bi ru'yatil amwal yana yawan mafarki ya ga wayanda wasu rasu wa su'ali in kuma ya riga tambayarsu su ga abubuwan gaibu abubuwan wane ya mutu wane ya mutu wa naqluhu zalika ila ali ko ya riga ga dangin mamatan abin da ya gani game da dan uwansu wa qirabatin da dangogin su hatta shahara bi zalika har ya shahara da haka idan mutum ya mutu ya san shi ya mafarki da mutum wa kafara minhu yayyawaita hakan da gare shi fa kana al mar'u yati sai ga mutum zai zo masa fa yashku ilayhi sai masa kukan anna hamimahu kad mata masoyinsa ya mutu min ghairi wasiya bai bar wasiya ba sai ina da mijina mace ta ce ina da mijina a ina da yayana a ina da kanina a a babanmu ya yi mutuwan ba zata min khairu wasiya bai bar mana me ba wasiya lokacin da ya fadi ya mutu hada kan ko mun sai yana da dukiya amma ba mun sai yana dukiyar yake ba za ka ba za a zo wajen eh, shi wannan malami a gaya mishi wala humala yana da dukiya la ya tadi ila makanati la ya tadi ila makanati bai shiryar da mu zuwa inda dukiya yake fa ya'udduhu khairan sai ya dauke sa a matsayin alkhairi wa yadda Allah ala fi lailati ya zo kwanciya sai ya addu'a shi Abu Muhammad ibn Abdullah al-Baghashi sai ce ya Allah ka nuna min inda mutumin nan ya aje wasiyar inda da wasiya ce ta takarda ta rubutu ta kuɗi Fai yatara'a lahu al-mayt sai ya gama mace. zai siffanta masa fa yas'alu an hu an al-amri sai tambaye sa kan al'amarin fa yukhbiruhu bihi ku je ku bude kwalla kaza ku je ku bude store kaza sai za a je a samu kudi kun fahimta a wannan ya tunatar da ni in ban manta ba imamu shankidi shi ya rubuta azuwa albayan tafsirinsa da ya rubuta izu hamsin da hudu daga sama bakara zuwa dabkar sami allahu yana fassara la ta jiru zoman yanzu bulla sai ya rasu Dalibinsa shi zai karasa izu shida sau tari malam zai iya bayani in na je sura kaza a ƙasa zan ƙara bayani a kan kaza yana bayanin sa a surorin sam to kafin ya zo ya rasu ɗalibin na sai ce sau tari in ya zo rubutun ƙasa malam ya ce na zo alhaka zai bayanin kaza ai na zo suratul ma'arij sai zo na yi ta tunani to me ma yake so ya fara yi ta addu'a wani waje ya kwanta barci sai mafarki gidi ya zo ya kama hannunsa a labin ya zo ya aza hannunsa kan wani littafi ko ya nuna masa littafi in ya ɗau littafi ya buɗe sai samu bayanan da zai warware shuka ishkali irin wannan yana faru famin nawadiri yana daga cikin nawadir in kai jance nawadir abun ban mamaki ne wanda yake da karancin faruwa shine nadir ko jami shine nawadir yana daga cikin abubuwan ban mamaki mai karancin faruwa da ya faru ga abu muhammad bin abdullahi baganshi an namar atan ajuza wata mace tsohuwa tofiyar ta rasu wa tarakat inda ha sab'ata dananis ta bari a wurin da akwai dinari bakwai dinari bakwai wadi'a aka bata ajiya faja'ar ilaihi sahibatul wadi'a to matan nan ta rasu bata faɗi inda ta ajiye kuɗin da aka bata ajiyar ba faja'a ilaihi sai ya zo ga abu muhammad ibn abdullahi bazan shi sai ya zo wajen shi eh, ya zo wajen shi sahibatul wadi'a wacce ta ba da ajiyar ta zo mata da ta ba da ajiyar wacce mata sai ta zo wajen wannan malami wa shakar ilaihi ma na zalabiya ta ba sa kuka abin da ya faru da ita na ba eh, wacce eh, kuɗi ta ajiye mun gashi nan ta rasu ban san ina ta ajiye wannan kuɗin ba wa akhbaratu ta ba ta labari bismiya sunanta wasu mulmaita ta sunan mamaciyar sahibatuha mai kudin sun ma'adar ilai min sai ta zo washe gari faƙalla sai ce mata ta ƙolu laki fulana wacce ta gaya miki don na yi mafarki da wacce na ce wacce ta ce ta kawo miki ajiyar dinari goma ina ki aje ne sai ta ce wai a gaya miki aje ɗakin da ka san da ɗaki ko yanzu ka je ƙauye in za a rika kan ɗaki da zana ko ciyawa ana jera azara ta ciki kasan shi kasa baya ci sai a jera azara in ma dakin za a yi ma mai azara ɗaya biyu uku kaza ta ga tsakanin azara da sama ma ana iya cusa ajiya ko shine ah, ki tafi ɗaki na uddi min sakafi baiti kiri irga rabtan ɗakina saka rabtan ɗakina saba khashabat daga gefen dama misali ki irga azara bakwai tajidid danani za ki samu dinarin fi sabi'a a azara na bakwai tsakanin azaran da cipci ko mamjin ko famɗin za samu shi fi khirkatin a wani kyalle sufin na gashi na fata fa fa'ala da aka yaka fa wajad dat ta samu kama wasafa layin da aka siffanta eh, wannan dubi on the line na daya alkisan su sadiqa fi kitab manamat da ibn abi dunya wayan kisan su da nan muka kaka dubi kitab manamat da ibn abi dunya ko ar-ruh na ibn qayyim al-jawzi sai za ka samu wayan wayan mun kawo ne cewa lalle lalle ah, mafarki yana da tasirai irin nashi insha ta'ala za mu tsaya nan karatu mu na gaba yanzu abin da muka yi ta karantawa a kyakkyawan ƙarshe ne to yanzu insha Allah darasi mu na gaba ma'ana su'il khatima ma'anar eh, mummunan ƙarshe anan za mu ji fitinan mutuwa za mu ji maratib na mummunan ƙarshe za mu ji kissosi na waɗanda suka yi mummunan ƙarshe su ma a yanayi daban-daban da aka yi ta ganin su a halayya mara daɗi Allah ya gafarta mana zunubanmu ya samu cika da imani abinda muka faɗa na daidai Allah samu tarayya alada kuskure ko kuma tuntuna shi Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk